Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma dai na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello mai Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu aro yau Laraba 13 ga watan Yunin shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan yadda gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta maida sha biyu ga watan yuni ta zamo ranar dimokuraɗiyya a ƙasar maimakon ranar 29 ga watan mayu kamar yadda aka saba wanda kuma wannan rana ta 12 ga watan mayu yuni shekarar 1993 ce ranar da aka soke zaben da aka ayyana cewa mashud kashimawa a olawale abiola wato mko shine ya lashe ko kuma ya ci nasara ita kuma ranar 29 ga watan mayu shekarar 1999 ita ce ranar da aka miƙa mulkin demokuraɗiyya lami lafiya tsakanin soja da farar hula. Shin wace rana ce ta dace da ranar demokradiyya ne a tsakanin waɗannan ranakun guda biyu a Najeriya? ainihi ranar da aka bada mulki daga soja zuwa farar hula wanda shine 29 ga watan mayu 1999 wannan rana ta fi kowace rana mahimmanci ga mu 'yan najeriya ga maganar demokuraɗiyyar ƙasar nan an ce shekara ranar demokuraɗiyya 1999 29 ga wata fa ita bace ranar demokuraɗiyya wannan rana da aka soke zaben marigayi mko abiola ita ta fi dacewa da a ce mata ranar demokuraɗiyya To bayan tattaunawa a zauren muhawarar da gobe da zamu ji shi kuma aminin na ikara wato dan iya ya tofa albarkacin bakinsa sannan kuma zamu ji amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota duk dai game da wannan batu na ranar demokradiyya a Najeriya. To bari mu fara da amsoshin naku na tambayar da muka muku cewa menene ra'ayinku game da cece kucen da ake ta yi game da mayar da ranar 12 ga watan Yuni ko June a turance don ta zama ranar dimokuraɗiyya a Najeriya maimakon 29 ga watan Mayun da aka saba. To amma eh, ina ga tun bari mu dan bari su dan kara taruwa kaɗan bari mu je zuwa ga ɗan iya sai mu ji me yace tukunna. da gani na yau dan iya ce a gaskiya na ikarka dan saɓe amma dai tun da azumi na dab da karewa ina fata za ka tsaya ka narki abinci dan ka koma kukkuɓeɓe na ce ka dai dan iya bar wannan magana zo mu zauna mu yi maganar zaɓe don na ga da alamu shugaban ƙasa muhammadu buhari da makarraban shi so suke 'yan ƙasa su yi yaɓe shi yasa ranar demokaradiyya ma ya ce ranar 29 ga watan mayun da muka sani a da yanzu ta riɓe ranar 12 ga watan yunin da ake kira juntuweb yanzu ita ce ranar demokaradiyyar da 'yan siyasa za su sake sabon yaɓe shi yasa tuni wasu suka fara faɗin a gaskiyar magana akwai manufa ta siyasa a lullube musamman ganin dama duk lokacin da zaɓe ya taho 'yan siyasa kan fito fili koda koda a baya suna laɓe musamman ma idan sun riga sun lura cewa kimar suna nema ta ɗan zube sai dai fatan mu shine kada wannan sabuwar ranar demokaradiyya ta sa harkar siyasar wannan ƙasa ta caɓe dan iya ce gaskiya na ikara na ji fa sauyin wannan rana ya sa ƙasar ta ɗauki hargowa wasu sun ce 'yan siyasa majibintan shugaban ƙasa muhammadu buhari har ne ke son tattara mai tarin tilin ƙuri'un yarabawa don a ganin su shugaba buhari dai ya riga ya gama karɓuwa a gurin hausawan arewa amma duk da haka wasu na ganin ai mai da ranar sha biyu ga watan yunin a matsayin ranar demokaradiyya abu ne da ya cancanci yabawa har ma suna cewa ai wannan ne zai kawo demokaradiyyar ƙasar nan natsuwa ko da ke dai kuma tuni na ji wasu gaggan 'yan siyasan ƙasa daga ɓangaren adawa na cewa wannan kalan ƙuri'u ne kawai da ka iya kawo wannan ƙasa dambarwa musamman ganin a cewar su babban wanda ya kamata ya ji kajiyar wannan sauyi yanzu yana kushewa sannan suka ce ai shekarun gwamnatin buharin uku ba ta yi wannan ba sai yanzu kawai kwatsam cikin gaggawa ta bugi kirjin bujiro da wannan sabuwar bidi'a da suka ce gashi nan jikin gwamnatin na ta faman rawa na ce ni ma dai dan iya gaskiya na ji an ce wannan sauyi na ranar demokaradiyya a Nigeria. Najeriya shawara ce ta jagaba wato Bola ahmed Tinubun da aka yi ittifaki shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tasa a gaba. Shi yasa yanzu da ka kaɗa yankin Yarabawan sai ka ji suna sai baba. Shi kuwa shugaba Buhari gaban al'umma wajen bikin wannan rana ta Jun 12 na ji yana gaya wa iyalan marigayi a biyolan cewa ya tuba. Har ma yana cewa a manta da abin da ya faru domin daga yanzu ne ƙasar za ta hau kyakkyawar turba. Domin ya ce mai da ranar 12 ga watan Yulin ranar demokaradiyya zai magance matsalar da ta kawo gaba. Ko da yake dai mu 'yan ƙasa mu shine 'yan siyasa su rinka dire mana darar roman demokaradiyya mu samu na kurba Domin duk wanda ke kawo ƙasa ci gaba gaskiyar magana shi za mu zaɓa. Kuma ko ma wane ne ko daga ina yayi abin a zo a gani to za mu yaba. shi dai da sannu ta kai ga mun cimma burinmu na rayuwa cikin walwala ba tare da wata fargaba ba. To ba tare da wata fargaba ba dan iya mu ma bari mu je ga sakonni kuma mu ji mutane suka ce Umar babban yaya sabon gida ya ce fatan alheri ga ma'aikatan VOA tabbas wannan mataki ya yi mana daidai fatan mu Allah ya kara wa shugaba Buhari lafiya. To Muhammad Sabiu sabon gida kuma yace to mu dai fatan mu wannan mayar da ranar sha 12 ga watan yuni Allah ya sa shi ya fi alheri ga mutanen ƙasa ta Najeriya baki daya. Muhammad Bako Jadkori da Magaran ya sun haɗa wannan sako da Abubakar Yakanaji suka ce hakan ya yi daidai domin muna fatan don hakan zai karfafa demokuraɗiyyar ƙasar. To sai Muhammad Musa Dambam ya ce ni a gani na shugaba Buhari ya yi dogon nazari da tunani wajen mayar da wannan rana ta koma sha biyu ga watan Yuli da fatan dai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. To amin amin yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da Nasiru Adamu Hikaya ya yi da masu bambancin ra'ayi game da wannan batu na ranar dimokuraɗiyya. gani nan a abuja inda yau wata kungiya ta yi taro don karrama ranar 12 ga yuni inda nake tare da wanda ya shirya wannan taro muhammad sa'idu mai dala'ilu la'ilu wanda yake matukar yadda da wannan ranar cewa ta dace ta zama ranar demokuraɗiyya sai kuma alhaji mu'azu labo wanda shi kuma ya zo wajen taron ya ce kawai taron nan ba shi ma da wani muhimmanci ya dace kawai a waze ba wani amfani amma bari mu fara daga gari ka me yasa kake gani ranar na wace dace da ranar demokuraɗiyya ba a hakikanin gaskiya abin da sa na ɗauki wannan rana ba ta dace da ranar demokuraɗiyya ba shine ainihi ranar da aka bada mulki daga daga soja zuwa farahu hula wanda shine 29 ga watan mayu 1999 wannan rana ta fi kowace rana mahimmanci ga mu 'yan najeriya ga maganar demokuraɗiyyar ƙasar nan domin tun daga wannan rana ba a taɓa samun tsayen lokacin da aka yi shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas muna shiga ta sha tara ana tabbatar da demokuraɗiyya a najeriya in ba daga wannan rana aka samu aka fi wannan turban so ina ganin bai cancanta a maida ta musamman ranar da aka ba da hutu ta kan yima ma ko kuma faruwar soke wannan zaɓe ni ban ga wani abun alfanu ko ko abin da zai burge jama'a cikin wannan ba. Muhammad Sa'idu mai da la'ilu ka shirya wannan taro inda kake ganin ranar nan na da muhimmanci. Wasu kuma tambar suna cewa kawai siyasa ce kawai ake so a yi amfani da ita saboda APC ta zarce a zaɓe mai zuwa. Ito eh duk wanda ya faɗa haka ya yi son zuciya gaskiya idan zamu dan ɗan waiwaya baya kaɗan shi an ce shekara eh, ranar demokradiyya shekara 1999 29 ga wata fa ita bace ranar gabaɗaɗiya wannan rana da aka soke zaben marigayi mko abiola ita ta fi dacewa da a ce mata ranar demokradiyya shin zaben abiola ne ko kuma zaɓe ne dai da aka yi sha biyu ga wata tunda ai ba a masu da sakamakon zaben ba ba a tuno kuma ma wanda ya adawa shi bashir tofa ba ma wato abin da ya sa na ambaci sunan saboda duk ba adawa bane ma zan ce dan takarar da eh, ya jam'iyyar da ya tsaya SDP ne da NRC lokacin SDP ne da NRC abin da ya sa na yi barat na ambaci sunan wannan bawan allah shi ne jagorar wannan tafiya a wannan lokacin saboda shi ne dan takarar shugaban kasa so ranar ta fi dacewa da cewa ta cancanci cewa a yi wannan abin ba dan wai dan shi ba saboda zaɓe ne da 'yan najeriya suka fito kwansu da kwarkwatarsu babu bambancin addini babu bambancin kabila babu bambancin bangaranci aka fito aka yi bai ɗaya aka zaɓi wannan aka zaɓi wannan jam'iyya ta SDP a wannan lokacin wanda shi MQ Abiola yake jagoranta. Haji Muhammadu Labo ka ji kuma abin da shi Muhammad Mai Dala'ilu ke cewa. To ka san kamar da na ce maka kowa da irin fahimtar shi. Ni dai a fahimta ta in har ba a yaba ko girmama janar Shehu Musa yar Aduwa ba da shi da mataimakinsa na wannan lokaci ba ko za a yaba mu Abiola akan cin zaɓe ko neman alamar cin zaɓen jun tuwaf da aka soke ba me kawo maganar shehu yar a nan tunu mana me ya faru a wancan lokaci to a wannan lokaci ai sai da aka soke zaben janar shehu musa yar daga ibadan shehu musa yar ya fara cin zabe wanda shi yayi kokarin ya tabbatar da demokradiyya a wannan lokaci ta tabbata alhamdulillahi mutane sun fito sun yi zaɓe aka soke zaben shi da dan saboda waɗansu dalilai ban ga dalilin da za a ce shi a beola da baba gana gibe. an masu waɗannan karramawa da girmamawa ba wacce ba a yi ma ado ba kuma wacce ba a bai kamata a shi ma 'yar ado a yi mashi ba. Wato ma'ana tun da shi ma dai kusan ya rasa ransa a wannan tafiyar. Ai daga wannan zaben da ya yi aka soke zaben aka kama shi a kulle wanda har ya rasa ransa. Muhammad Mai Dala'ilu ga shi nan eh, Ma'azu Labo ya kawo wani misali ya ce ba ma zaben shi a la kawai aka soke ba amma soke wani zaben a zamanin soja. Eh to muna girmama muna girmama shi Janar eh, Shehu Musa 'yar Aduwa ya cancanci yabo amma ya tuna fa cewa wannan ba zaɓe ba ne na ƙasa gaba ɗaya zaɓe ne na ainihin jam'iyyarsu ba zaɓe ba ne da aka shirya na ƙasa gaba ɗaya aka soke to abin da ya kamata shi da wannan kuma zaɓe ne da aka yi wadda duka gaba ɗaya 'yan ƙasa gaba ɗaya suka fito suka yi bai ɗaya suka nuna inda alƙiblar su take to shi yasa abin da ya sa muke ƙara faɗi ma cewa wannan rana dai ta fi cancanta daga ranar demokradiyya. ma'azu labo mi za ka ce ya ce eh, wannan zaben na eh, na na shehu musa yar aduwa bai kai darajar shi zaben abiola ba. malam nasiru na so ka gane cewa alamar karfi fa tana ga mai kiba an tabbatar da janar shehu musa yar aduwa yanda ya lashe zabensa na primaries na jam'iyyar sdp a wannan lokacin tamkar ya lashe zaɓe ne na ƙasa baki ɗaya domin a wannan lokacin ba wata jam'iyya mai karfi. ba wani ɗan takara mai karfi da ya kai janar shehu musa iradowa a nan lokacin saboda haka ana ganin tabbas in dai ya zama ɗan takarar jam'iyyar sdp shine kuma ɗan takarar da zai ci zaɓen shugabancin kasa a wannan lokaci kamar yadda na gaya maka a wannan lokaci da aka soke zaɓen janar shehu musa iradowa an zo an soke zaɓen abiola shin menene dalilin da za a girmama shi abiola wanda yake a wannan lokacin yaro yake ko kuma yana mabiyi ne ga shi janar shehu musa ya raduwa shi da ba za a girmama shi ko kuma a yaba mai ba muhammad mai da la'ilu eh, akwai kuma waɗanda na ji suna cewa ai wannan zaben ma an yi kuma dama jam'iyyar sdp ne wancan lokacin da jam'iyyar nrc inda nrc eh, bashir usman tofa ya tsaya takara kuma ba sanar da zaben ba ma ba ma ji ana kiran ma shi bashir tofa a wannan magana to ai ita ita tafiyar za ka ga cewa ko shi bashir tofa dan jihar kano ne a ita jihar shi ta kanan ma kanta a wannan zaben a sakamakon da ya fara fitowa wane ne ci jihar kano ai akwai sakamakon da suka fara fitowa shi ita jam'iyyar sdp a wannan lokacin chief mk abiola da kingibi da ke mara masa baya su suka ci ita jihar da bashir Tofa ma ya fito to kaga magana bashir Tofa, ai ba za ka tsaya kai ta cewa ba da saboda ita jihar kanshi jihar tashi ta kanshi su ɗan nan ba Allah su suka ci da haka magana a ce bashir cewa su ne jagora kuma su suka kai ga cin zaɓe da haka su za a kira wasu kuma duk da haka suna cewa zaben misali an duba zaben 2015 duk da an yi haɗaka jam'iyyu da dama daga yankin arewa kudu maso yamma jam'iyyar acn ita ta haɗe da sauran jam'iyyu aka apc ɗin nan ƙuri'un da aka samu kusan kamar ma rabi-rabi ake da jam'iyyar pdp a yankin shi yasa ake ganin yanzu pdp ta farfado gara a ƙara ɗinki wannan barakar a jawo mutanen kuma tafi yasa ba wai ranar an damu da ita bane kawai ana so a yi amfani da ita saboda siyasar 2019 to wai ni abin da aka ce ko ma me za a ce idan ka duba idan kana da kyau aka ce ka ƙara da wanka idan janar buhari ya ga cewa waɗannan mutanen da suke ganin cewa ɗansu ne ya kai ga cin zaɓe aka rushe wannan zaɓen aka tsaida fito da sakamako sai wani bawan allah ya zo yanzu wanda ba nasu ba hausa fulani ne ya ce kai wayannan mutanen tun wancan lokacin kuma kullum tun daga lokacin da aka soke wannan zaben har ya zuwa rana mai kamar ta ranar da janar muhammadu buhari ya ce ya mai da wannan rana ta zama ranar demokradiyya a ƙasar nan a koyaushe a kullum mutane daban-daban suna fitowa suna korafi akan cewa wacce ranar ta juntuwa ta cancanta wacce ranar tun daga lokacin da obasanjo ya hau mulki har yau hakan nan tun da lokacin da aka da demokradiyya allah ubangiji ya sa ba wani wadda allah ya nufa da karrama wannan rana ya dawo da rana kamar yadda mutane suke kuka a ƙasar nan ba yarba kaɗai ba har mu hausawa muna muna saboda zaɓen ba wani yarba bane kaɗai kano ƙasar yarba ce inda shi abiola da ba suka ci to in ka duba abin kar a yarbancar da da maganar to kaji eh, ma'azu labo ya ce kada a yarbantar da wannan ana ganin kamar kai watakila yana ga ka yarbantar da abin a ah, to ni ai maganar ra'ayi ce a matsayina na dan Najeriya wanda idan al'ummar ƙasar nan za su duba su gani june 12 ta taimaki wasu tunda shi kila yayi ne don ya saka masu da alheri don alherin da ya samu na dalilin june 12 domin ba dan jalilin junto ba da uba da abacha ba zai shugabancin kasar nan ba da abacha bai shugabancin kasar nan ba jan muhammadu buhari ba zai zo rike ptf ba da muhammadu buhari bai rike ptf ba wallahi ba za an man an riga an manta da shi wannan ptf da aka bashi ta farfado da shi da ta farfado da shi ya zama mutum ya ga yayi karfi ya abun nan ya ja mutane mutum ya yi shugabancin soja ce bai zama mutum ba to shugabancin mutum ma ana zamanin da ake tsoron soja fiye da yanzu shugabancin soja bayan ya gama shugabancin soja shekara nawa yayi a kurkuku shekara nawa yayi a prison so abin da nake so ka gane an manta da waye muhammadu buhari a wannan lokaci amma bayan june 12 da allah ya ba abacha jamusana abacha jamusana abacha din nan ya zo ya ɗauko shi ya bashi ptf ptf da aka bashi a nan ya gwada waɗansu abubuwan da jama'a suka ji daɗi 'yan najeriya suka ji daɗi har ya fito yanzu takara ya yi su kusan sau biyu zuwa sau uku allah bai bashi ba yanzu allah ya tabbatar mai da shi saboda haka ya mai da biki ne amma in ba mai da biki ba ni ban ga amfani wannan rana ba <laughs> kaji muhammad mai dalailu eh, shi eh, ma'azu labo ya ce kamar eh, tukwici shi shugaban muhammadu buhari ya bawa jintop eto bari na na ansa abin da ya ce na janar muhammadu buhari janar muhammadu buhari tun da ya rike mukamai a soja ba mukamin da ya rike da bai takarwa gari a cikinta ba daga gwamna da ya yi daga goc da ya yi daga ministan man fetur da ya yi har ga zuwa ga ptf din da ya ce so ptf din da ya yi an ce ya yi sata ne ba ce ya yi sata ba ba a taba zama an ce ga inda janar muhammadu buhari ya yi sata ma'ana cewa ya sanadiyar soke zaben 12 allah ya kawo bayan mulkin shonika allah ya kawo abacha ya zakulo shi buhari ya bashi wannan damar eh, shi yasa eh, farin cikin ra'ayin fashi ma'azu labo kenan farin cikin hakan yasa buhari ya saka wa eh, ranar da wannan karamawa a'a in ya dube ta ta wannan bangaren wannan kaga ra'ayin shi ne amma ta bangaren cewa kullum a ƙasar nan mu nuna cewa yanzu wannan taro na wannan kungiya da na yi kabilu ne guda 372 a kullum in kana ganin cewa kai kabila ka ta fita wani kuma idan kana kai za ka karama kabila ka ce kadai kamar yadda wai za ga cewa oke ba fulatani ne ba haushe ne da haka duk abin da bai shafi wata kabila ba ba shi da ba haka ba ne janar muhammadu buhari na kowa ne na kowace kabila ne dan kuma kowace kabila ne shi yasa ya duba ya ga cewa ta ina za a dan warware wasu abubuwa waɗanda wasu suka yi daga baya ya kawo ma ƙasar nan yau kabilanci da muke cikin nan da babbancin addini da cikin nan da a wancan lokacin da muke ciki babu shi suka kaga yana kokari ne ya dawo da ƙasar nan turbar da da ake ciki shi yasa ya wannan abu ma'azu labbo eh, kai me zaka ce masa dan ya nuna kusan maganganun da ka faɗa shi ba haka yake ganin kai kai watakila kamar kai kaɗai ne kake gani lamarin a haka. To, ni na san cikin bidai za a yi ɗaya, in bai mai da biki ba ya yi dai daɗa ma waɗansu 'yan yankin don su samu daraja da martaba ga 'yan uwansu, ƙabilunsu. In ko ba don haka ba, to ni ban ga dalilin girmama wannan rana ba. Najeriya ƙasa ce dunkulalla, muna fata kuma ta ci gama da zama a haka a dunkule ko inyamuri ko berebe ko bahaushe muna fata waɗannan ƙabilu guda uku da su ne manyan ƙabilu a ƙasar nan za mu ci gaba da haɗa kanmu don mu jaddada zaman ƙasar nan dunkulalla amma ina so malam nasiru ka tuna cewa wannan maganar juntof akwai abubuwa da an yi su a ƙasar nan da sun fi maganar juntof ɗin nan daraja da martaba gwamnatin nan ba ta yi ba kuma duk yanda muke son abiola ina jin ba mu kai san son shi ba tunda dan uwansa ne daga yankin sa yake bere ne dan uwansa amma har abiola ya shekara har obasanjo um, ya shekara takwas yana mulki a kasan nan shonakan yayi abiola ya zo um, obasanjo uh, ya zo yayi cikin su ba wanda ya tunanin ya ba wannan kasa wannan rana mahimmanci sai mu dan arewa babanmu ko ko kakan koko shugaban uh, shugabanmu to na gaya maka cikin bidiyo da daya don ci menene aka ce baya faduwa dan ko baya faduwa kasa banza in dai ba a idan mai da biki na farfado da daraja muhammadu buhari ba daga zamanin peter da Abacha ba shi zuwa yau to an yi ne dan a ɗaukaka wani a yankin ya zama uba jagora ya ƙara samun magoya baya wannan na dai haka ne na aminta na haka wai ne wannan watakila in ba ka ambaci suna ba wasu ba za su gane ko ni ma ban gane abin da kake nufi ba eh to ko da yake ba bayyana sunan bane wani abu kowa ya riga ya san tafiyan nan da ake yau mai girma shugaban ƙasa ya je ya ce kada a rushe shugabannin jam'iyyarsa daga baya wani daga yankin that is bola ahmed tinubu ya zo ya ce a rushe aka yadda a rushe to in an yi ne don a kara mai girma falillahi alhamd don ya fi wani domin a yanzu idan ka lura mukamin da janar obasanjo ya rike a kasan nan ya ya ninninka abin da bola tinubu ya yi a zuwa a kudu maso yamma to a yanzu obasanjo kuma ya fito yana adawa da wannan gwamnati in ba an samu hanyoyin da za a ɗaukaka bola tinubu ya karɓi ga mutanensa fiye da obasanjo ba to kai kasan akwai wa da wabi akwai matsala ko muhammad mai dalilu kaji an ce duk tafiyar ma ta bola tinubu ce kamar ana so a sashi ya zama shine sarkin siyasar ƙasar yarbawa to ai ba a tafiya ba jagora shi obasanjo da yake faɗi obasanjo ya daina cewa obasanji ya rike mukami kaza obasanji ya rike mukami kaza a mukamin da ya rike me yayi banda tabargaza so don haka ba maganar obasanji muke ba yanzu tun yayi shekara takwas yana mulki mm. sannan a ce yayi tabargaza malam kada dai a bar dai kaza cikin gashinta duk da ba wai maganar ma muke ba eh. a karshe daga baɗi in Allah ya kai mu wannan rana ta sha biyu ga yuni za ta ci gaba da zama ranar demokuraɗiyya wannan shekarar zan iya cewa yankin yarbawa ne kawai suke hutu sauran jihohin najeriya gaba daya ba sa yin hutu don karama ranar ito rana ce da ƙasa yake cikin tsarin kundin tsarin ƙasa na cewa a karrama wannan rana kuma rana ce da duk mai son demokradiyya a najeriya zai karrama wannan rana wai mu hausa ne ni ba haushe ne da nake wannan magana me yasa za a karrama wani abu da wani bangaren ƙasar nan suke jin cewa suke jin cewa an yi musu ba daidai ba ba ma su kaɗai ba duk wani wanda ya fito ya yi zaɓe har mutanen kano da suka zaɓi abiola wanda suka ba shi ƙuri'a ba su ba ma ɗansu ba suna so a karrama wannan rana don haka muna karrama rana kuma za mu ci gaba da warkar kuma shekara mai zuwa da za ta zo idan ubangiji Allah ya kamo bikin da za a yi na karrama wannan rana sai mere ubangiji Allah ya kamo. labo don saboda ba karrama ba ka karrama ranar ce na ga har gingidi ma kai ka fara yi to ni ai abun ma da nake tunani da karrama wannan rana da girmama waɗannan mutane shin wai ma an bi due process an bi ka'idojin da ya kamata a bi babban abin da ya kamata mu gani kenan shin ya shiga cikin kundin eh, eh, sorry ba kundin tsarin mulki ba yana nufin gazette gazette ya eh. shiga gazette na kasa eh an bayar an rubuta shugaba ya bada umarni yi haka shugaba ya bada umarni national assembly ta aminta mu idan an bi ka'ida an yi to duk yadda kake adawa wani dole ne dama ita rayuwa kaga abu kana son abu wani baya so so a mu a tunaninmu ranar da ta kamata a fi a girmamawa ita ce wace rana amma tunda an juya ta ta koma wani rana ai mu mabiya ne malamai mun gode kwarai da gaske muna mun tattauna ne da alhaji ma'azu labo wanda bi yadda da cewa ranar 12 ga yuni ita ta dace da ranar demokuraɗiyya mun gode kwarai madala shi kuma malam muhammad sa'idu mai dala'ilu wanda yake cewa ranar nan fa ita ce dama ya dace a ce ranar demokuraɗiyyar najeriya ce ah, muhammadu mun gode ba to mun gode malam nasiru mm. a madadin sashen wasu na muryar amurka da kuma ah, usman kabara da ke jagorantar wannan shiri nasiru adamu halika yake cewa wasu alaikum mun gode Nasiru da tawagar ka sannan kuma kar manta mako mai zuwa za mu ci gaba da maganar cewa matasan Najeriya sun shirya da mulki don kan wannan te sanyi shi sa muka ɗauke shi a yau. Mun gode kwarai. Yanzu kuwa sai mu tafi ga. Sai ga daga ƙarshe mu je ga ɗakin girkin Hajiya Sadiya Abdalla. Assalamu alaikum Sadiya Abdalla daga nan Katsina da ke magana. to a yau a kicin ɗin namu kaza za mu soya amma wannan kazar da za mu soya ita ai sai an mata allura tukunna kada uwar gida ta yi tunanin wai allura saboda ciwo ne a'a allura za a yi mata wannan saboda lafiya uwar gida ta biyo ni kicin ta je yadda za mu yi wannan soya kaza wadda ake ma allura daga farko uwar gida ta tanaji kazarta za ta tanaji jinjarta citta ɗanya da kuma tafarnuwa ita ma ɗanya da attarugu in bata sa attarugu tana iya neman akwai wani kamarun fefe yana nan shi yawanci yare ke saida shi kamar attarugu yake busasshe shi yana da fada sosai yana da yaji sannan da maginta za ta tanada sannan da kadamon wannan abu da muka yi magana mai kamar gyada din nan yana nan mai kamar gyada tsanwa haka shi to shi da kuma star anis shi ma nan kamar star haka wannan abu yake yana da kanshi sosai to uwar gida ta iya tanada nan. akwai kuma wanda za ta na in ba da su za ta yi amfani ba nan da yake kashi biyu ne tana iya neman abin nan ɗinta na ana ta ɗanya da ɗan doya wannan da kanunfari sannan kuma da rosemary to wa'annan tana iya tana da su suma daban ya danganta ga wanda za a yi irin ɗanɗanan da uwar gida take so a yi daga farko dai idan ta tashi uwar gida kamin ta yi wannan abu na kaza kwana biyu kamin ta yi ya kamata ta haɗa wa'annan abubuwa za ta jika su ne wannan jikawar da aka yi kamar yadda nake gaya ma uwar gida cewar jikawa ake don su jika sosai da suna ƙara fiddo da kanshin abu da ɗanɗanan shi to idan uwar gida ta tashi in ba na suna ana'a take so ta yi ba wannan na kada man za ta na star anis da citta ɗanya da tafarnuwa ɗanya to sai ta same sai ta sa ruwa kaɗan a roba ba da yawa ba saboda kaza ai ba kwari ke gare ta ba kuma allura za a yi ma yi ruwan da za a ɗiba a tsira ma kaza allura ba wani yawa gare ba ruwa kaɗan za ta sa sai ta jika wa'annan abubuwa da kadaman ɗin da star anis ɗin da ɗanyar cittatta da kuma tafarnuwarta sai attarugun idan ta tashi jefa shi za ta yi a cima cikin ruwa amma ta dan sa cokali mai yatsu ta dan huhu da shi haka yanda zai rika ruwan zai rika shiga jikin shi yana fiddo kanshin shi da dan yaji yajin sai ta sa idan kuma ba attarugu za ta sa ba wannan kamarun fefan nan za ta sa yanda yake haka ta dan daure shi tunda busasshe ne sai ta jefa ko guda ɗaya ko biyu ya danganta yadda take son yajin shi to sai ta bar shi ya kwana biyu a jike in ya kwana biyu a jiki zai jika sosai to idan uwar gida ta tashi a nan sai ta ɗauki wannan abin ta jika bayan an kwana biyu ranar da za ta yanka kazarta ta gyara sai ta yanka ta ta gyara ta ta wanke sai ta tsane ta batta a tsane sai ta ɗauko wannan abu da ta jika sai ta ɗora kan wuta sai ta sanya magi isasshe yanda zai ji sosai yanda idan aka sa magi ai ba wani abu za a ƙara ba komai za a yi ba da allura za a yi ma wannan kaza da wannan ruwa to sai ta sa magi ya ji sosai in ta sa shi ya ji sosai rau sannan in ta tafasa shi ya tafasa sai ta kashe idan ya sha iska sai ta tace in uwar gida ta tace yan sai ta samu sirinjinta akwai wanda sirinji da ake cewa babba wanda ake cewa wanda ake ma allurar doki wani babba na nan to ko shi ta samu ko ko noman sirinji ta samu ta sai sabo abinta to shi za ta zo tana tsotso wannan ruwan nan da ta tace sannan ta samu a kazarta ko ina ta rika bin a kazan nan ko ina tana tsitsira mata ko ina ta tsitsira mata duk ta bi kazar ta gama tsitsira mata komai to idan ta gama sannan sai ta kawo mai kaɗan a cikin tukunya wannan da ba ta kamawa non stick din nan idan ta dan sanya dan man ta kaɗai sai ya ɗau zafi sai ta rika sa wannan kazan nan ɗaya bayan ɗaya tana sanya ta a ciki idan ta sa ta a ciki tana yi tana motsawa gaba ɗaya sai ta batta ta rage wuta a hankali za ta dinga tsatso ruwanta da kuma idan wannan ruwan ya tsatso zai kara koma mata sai ta tsotse gaba ɗaya kaf ruwan ya tsane duka sannan sai uwar gida ta kawo mai ta sa daidai da zai ɗan rufe kazai sai ta ta ƙara wutar sosai tunda da can ta rage sai ta kara wutar sosai sannan sai ta soya To mun gode Hajiya Sadiya sai mu ce kan yanzu kan duka duka anan yi sallama a madadin. Hafsat dan mai Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Skip ni Usman Ahmad Kabar nake cewa a cigaba da kasancewa tare da mu a koyaushe a koma yanar gizon mu a saurari waɗanda ba a taurara ba a baya. Mun gode Usman din ke cewa mu zama lafiya. hakin mu ne ma daina ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance.